آخر hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muke karatu a wannan masallaci cikin littafin Allah alqur'ani mai girma muna karatu a suratul an'am aya ta ɗari da hamsin da takwas muna karatu aya ta ɗari da hamsin da takwas insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu cikin wannan aya muna fatan da kan da na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن ينظر نفسا إيمانها لم تكن آمنت ربكم ترجعهم فيبشركم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائق أو بعض آيات ربك من أشراط الساعة الكبرى ألا ومن تشرع القيامة من من وأن لا سفاروك أن تشرع القيامة كما يدى النبي صلى الله عليه وسلم يبين صحابي في بياني طلوع الشمس من مغربها فاكتو ولا نات إن تكي فاتوا ranar da Allah subhanahu wa ta'ala kullum idan rana ta faɗi ta sai ta sujjada gaban Allah karkashin al'arshin Allah sannan ta nemi izinin dawowa don ta fito gobe sai a mata izini sai ta tafi washe bai kuma ta fito in lokacin fitowanta ya yi allah sallallahu alaihi wasallam ya ya abazar har lokacin da rana za ta je ka yi sujjada gaban Allah a ƙarƙashin al'arshin Allah ta nemi izinin cewa za ta koma Allah subhanahu wa ta'ala yake ba a miki izini ba abin da ake bukata shine ki fita ta inda kika fado a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Abu Dhar radiyallahu anhu yake la yanfa'u nafsan imanu lam takun amanat min qabl aw kasabat imaniha khayran sannan a dajjal an yi magana a taɗaice a kansa yana daga cikin alamomin kusatowar tashin alkiyama malamai ke cewa kaga an jima ana shiru ba a yi magana a kan dajjal ba ko kuma ma mimbarori da guraren bayanai da jawo hankalin jama'a za su shagala su yi shiru daga ambaton dajjal ba tafai za ka ji ana ambaton hatsarinsa ba in ka ga haka ya faru shi ma yana daga cikin alamomin kusatuwan tashin arjiyawa mana dela magana a kan dajjal wato alama ce ta kusatuwan fitowarsa da kuma faruwan tashin arjiyawa sannan akwai mai magana akan annabi isa alaihi salam da dawowarsa da shari'ar addinin musulunci zai shiga gaba da zai dawo a matsayin sana annabi yadda yake da, amma yana amfani da wannan shari'a ta alkur'ani zai da mutane zuwa ga shari'a da alkur'ani da abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta Za ka ya samu ya yayi amfani da damar aiko shi da mutane zuwa ga linjila kuma ya samu dama a ƙarshen rayuwar duniya zuwa ya kira mutane zuwa ga alƙur'ani sannan muhammadu mahadi kuma yadda aka yi bayani a zai zo ya rayu shi ma taƙaitaccen lokaci yana daga cikin alamatu sa'a alamatu sa'a al alamomin tashin alkiyama masu girma wadda zuwansa da abu ne zai cika ƙasa da adalci da duk duniya za a samu adalci za a samu wadata bayan an kwashe lokuta ana cikin bala'i da damuwa da zalunci da zubar da jini sannan kuma eh, burujiya jujuwa majuji su ma yi magana a kansu suna daga cikin alamomin tashin alkiyama na kubura waɗanda za su fito ta ko ta ina wani min kulle hadabin yan ne ya juju ma juju za su fito za su yi barna a doron ƙasa sannan kuma yana da cikin alamomin tashin alƙiyama fitowar su sannan kurujin dabba akwai dabba na wato taguwa za ta fito tana zagayawa cikin mutane za ta zagaya kusan za ta zagaya duniya tana magana annan la ta kano bi na la yuqinun tana kiran mutane zuwa ga tauhidi wasu ruwaye suna nuna a gefen jikinta an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam don haka za ta zo tana kiran mutane tana gayyatar su zuwa ga tauhidi sannan daga ƙarshe lokacin da wasu za su bijire ko mafiya za su bijire za ta rinka zagayawa tana kururuwa saboda ganin yadda aka bijire wa dokokin Allah mutane ba su san abin da yake gaban su ba na bala'i da hatsari da da tsayuwar tashin alkiyama da kuma azabar wuta shine daga Allah subhanahu ta'ala yake magana cikin alqur'ani أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس قالوا بآياتنا لا يؤمنون zaga dabba tana zagayawa tana cewa wasu malamai suna cewa na ƙatu salih ita ce wannan dabba wasu suka ce a'a na ƙwaci kawai mai zaman kanta ba na ƙatu salih sana dai salatu sufat za a yi kitsewan rana khisu bi da arab za a kitse rana a tsibirin larabawa inda za a yi mummunan duhu sannan za a yi a yammacin duniya sannan za a yi a za a yi a gabashin duniya da yammacin duniya da tsibirin larabawa mana za a yi duhu mai tsanani ta yadda mutum ba zai ga abin da yake so ya gani ba babu wani haske da zai da za a kunna don a ga wannan a don mutum ya ga gabansa ko ya ga abin da yake so ya gani wanda za a yi haka har sau uku kafin tashi alkiyama ma'ana za a yi abin da mutane suke cewa dare biyu ma'ana za a yi duhu ne mai matuƙa kawai kuma sannan zarcewa ne tsawon lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya ga dama ko ya zama a taɗaike ko ya zama ya ja lokaci amma za a yi duhu sosai bayan za a sake yi a bangarori daban-daban kuma kowa zai shaida faruwar wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra sannan sai annar tashirun nas ila ilal mahshar sai wuta ita ce ta karshe wadda za ta fito tana kora mutane taqilu haythu ƙalu. wata ta haihu ba da wuta ne wadda za ta zo tana kora mutane a guji za a rinka tafiya idan mutane suka gama tafiya suka gudu ba ba su tsira ba duk za su zube domin hutawa sai wutar ta tsaya suna farkawa za su kama gudu wutar ta bisu to daga nan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai yi umarni <coughs> waɗannan ayoyi gaba ɗaya sun gama bayyana akwai dukkan abu mai magana kan dukkan ba mun yi magana kan dukkan hayaki ba ok yanzu ba faɗa ba kamar abu na dukkan wato hayaki hayaki zai turnike dukkan sararin samaniya farta gabe wata a cikin sama ubi dukkanin mubin ya fi shan nasa haza a adabun alim abin zai firmike gaba ɗaya mutane ko ina hayaki ne wannan yana daga cikin alamar tashin alkiyama al-kubra waɗanda za su barazana ga rayuwar jama'a waɗannan alamomin da aka ambata dukansu sai wanda kuma tsallake ko sai bayan an faɗe su waɗannan duka alamomin da aka ambata za su bayyana ne ɗaya bayan ɗaya wannan yana wucewa sai wannan wannan yana wucewa ma'ana shine rikicewar duniya kenan zamanin rikicewar duniya in ta gabato kowa ya sani in yi irin masu waƙar hausa kan da miyaku zamanin abin an rubuta da sun hausan a gani zamanin rikicewar duniya in ta kusa to kowa ya sani zaki ya buɗe fiƙa nasa a menene ga samari ku ga babu gurin ga mutane babu eh ga mutane babu gurin gudu eh 'ya'yan awaki babu gurin gudu a zaki ya buɗe fi kanata 'yan awaki babu gurin gudu abuna eh, lokacin likicewar duniya kenan lokacin da babu wanda zai sake tuna wata rayuwa kuma sannan ba a mutu waɗanda suke raye a wancan lokacin har bitewa ne kawai daga wannan ya faru in ya wuce sai wannan ya faru wannan yana faruwa sai wannan ya faru waɗannan alamomi guda goma a daidai za su faru za ku gaba da duniya na tsarki waɗannan su ji su a nan waɗannan su ji su a can ana cikin wannan wannan ya gama wani ya zo to duk gaba ɗaya za a yi babu mai sake wata harka tana yi wa duniya ba za a sake ba babu wanda zai sake wani tunani na gina wani abu a duniya wannan ya wuce sannan ba za a tuba Allah ya karbi tuban ba sai tubar da aka yi kafin wannan lokaci ba za a yi aikin kwarai Allah ya karbi aikin ba sai wanda ya kasance dama kafin wannan lokacin shi mai aikin kwarai ba za a yi imani a wannan lokacin Allah ya karbi imani ba sai wanda dama cin mumini ne kafin wannan lokacin haka za a yi abin da rikicewa iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai kuma ya faɗi hadisai ingantattu cewa tashi alkiyama da shi suna da cikin shi kanka taso shi ma na alaman tashin alkiyama amma alama ce a subura tana daga cikin kananan alamomi shi za ki ce ana bu'itu ana wa sa'a ka hatai an da ni da tashin alkiyama kamar waɗannan yatsu bambancin tsayin waɗannan yatsu shine bambancin tsakanin da tashin alkiyama za ki cewa in ka daga rukun a wata riwaya ta ki alƙiyama ta kusa ta riga ma zuwa ta ki alƙiyama in an yi waɗannan ayoyi waɗannan manya-manyan su ne a sharafu sa'a al-kubra wato alamomin tashin alkiyama waɗanda suke manya-manya waɗanda za su faru bayan su na ƙarshen su ita ce wuta allati ta shirun na a lokacin wannan wuta ta fito ana cikin guduwa waɗanda suka gaji da gudun karfin su ya kare su faɗi su mutu wasu na cikin gudu tana son ta tara mutane zuwa ga mahasha a wani lokaci ne Allah zai izini ga mala'ika israfil sai ya busa a cikin kawo idan ya busa a cikin kawo dukkan wanda suke raye sai su mutu wanda suke raye gaba ɗaya za su mutu take shi ne fasa'i kamar fi samawa ke man fil ardi illa man sha Allah sai sai kowa ya mutu sai wanda Allah ya ga damar ba zai mutu a take a wannan lokacin ba takal shine yawma yati ba'du ayati rabbika wannan shine ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha imani rai ba zai amfane ta ba in haka ta faru lam takun amanat min qablu ran da bata yi imani tun kafin lokacin ba to ko ta yi imani ba zai amfane ta ai kasa da imani ha khaira ran da bata aikata aikin alkhairi a rayuwarta ba sai a wannan lokacin da ta ga bala'i kala kala ta ce za ta yi aikin alkhairi ita ma ba zai amfani ta Allah subhanahu wata'ala ce kulin tabiru kulin tabiru ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tabiru ku saurara ku gani za a yi haka ku saurara wanda da yake jin ya karyata ya saurara kafirai da makiya addinin Allah da sauransu duka in tawiru saurara Allah ta inna mun tabiru lalle mu muna nan muna saurare ku saurara babu makawa dole haka zai faru saurara muna nan muna saurare tabba za a ga abin zai faru ai alamomin tashin alkiyama kananan kan za su nan kata kata to manyan ne za su faru za ka ta fara shiryawa kafin Allah ta innal na farraqu dinahum wa kanu shi'a wasu malamai suka ce wannan ayan ta sauko ne dalilin yahudu saboda sun farraka kashi-kashi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin fira yana bayyana cewa iftaraqat al-yahudu ila 73 firqa وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما أنا عليه اليوم وأصحابي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudu sun farraka daban-daban daban ya kai 73 kashi-kashi Wala ba ana nufin yan kananan kungiyoyi ko wani abu na ba a farraka na hakikani wanda daga asali nasara sun rabu kashi 72 al'umma za ta kasu kashi 71 wani 71 wani zai ce ah to ai kungiyoyin da ake da su ma sun fi dari kungiyoyin wannan ba su ake wadda in ka dunkula kungiyoyin cikin irin raguwar da ake faɗa ba karshen su ka same su kan wani rabuwa ne yanki guda daya <coughs> gaba daya saboda ka istirar na rabuwa hadisul firar rabuwar da za a yi wanda za ka ga wasu mutane sun rabu da juna amma wani abu yana hada su za ka iya samun kungiyoyi kata-kata amma akwai wani abu da yake iya hada su amma dai a rarrabe su sun rabu da juna akan wasu abubuwa amma akwai wani abu da yake haɗa su akwai wani guri da suke haduwa akwai wani guri da suke yarda da juna to za a yi abin rabuwa ne na haƙiƙa ne wadda babu wani kusaci ga juna har kashi saba'in da ɗaya waɗanda wasu za su gino akan ko ilhadi ko wasu abubuwa waɗanda suke saɓanin alƙur'ani da sunar manzo sallallahu alaihi wasallam da su da su da sun haɗa guri guda su idan aka tara su abin sukan zama firƙa ce guda wacce ta ɓata bisa tafarkin addinin Allah ta ɓace ta bar tafarkin addinin Allah shi za ta habbai hankalin ya tashi da allah sallallahu lalata wasallam ce duka firar din guda saba'in gaba ɗaya wuce za su je sai guda ɗaya ce kawai za ta tsira sai suke tambayan wacce ce wacce za ta tsira to shi Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ana alaihi yau abin da nake kai wannan ita ce firqatul najiya firqatul najiya wato firqa wacce za ta tsira rana tashin alkiyama ita ce ta kasance akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun da yake kai ya rayu ya kuma tsora sahabbai akai har suka bar duniya to mutum idan ya ɗoru a kan wannan har ya bar duniya yana daga cikin firkatun najiya ba dole sai wasu mutane sun taru sun ce mu ne firkatun najiya a kai abin da ke gaban ka shine menene alkur'ani yake faɗa ina ne tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rayuwar ta gaba daya koyarwar alkur'ani tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ko da kai dai ne a unguwar ku kana kan firkatun najiya wani ba a unguwar su haka wani ba a unguwar su haka to waɗannan ba wata jama'a ce za a yi domin yanzu misali habbai. ai ba za su suka dunkula kan suka ce su wata yankin kungiya ba ce a'a kawai imaninsu da jajircewar su wajen biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tsere su zama abu daya to haka nan mutum idan ya zama shi duk abin da zai zai ne kawai bisa yadda alkur'ani ya tanada daidai gwargwadonsa duk abin da zai yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tanada daidai gwargwadonsa duk abin da zai baya son ya wuce gona da iri cikin abin da addinin musulunci ya da duk abin da aka ce a bari matukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bari to ya bari ba ma wajen mutum ya yi kuskure wani sa'i ya fada wani abu wanda ba daidai ba amma nan da nan ya tuba in ya gane ko kuma mutum ya fada wani abu cikin kuskure amma ba ganganci ba baya saba alqur'ani da gangan baya saba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan bal ya tabbata akan koyarwar alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da tunanin kowa ya yadda ko bai yadda ba to waɗannan ko da ɗaiɗaikun jama'a ne a kowane yanki suke su ne firkatun najiya ya sa manzala su zai sunan kawai faɗa zaka ba wani alfahari da wani zai iya abin da za ka auna shine ma'aunin kawai shine a ina kake da alqur'ani a ina kake da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kake a rayuwarka a gida a rayuwarka a waje a rayuwarka a sana'a a rayuwarka a aiki a rayuwarka a kasuwa kana bibiya ne ta'u da kafa a kasuwancinka bisa koyarwar alkur'ani da sunan manzo suna da suna, a sana'an ka ba haka ne a ayyukan ka ba haka ne ko kana jira mutane su yadda da kai ne ko kan su yadda da kai ko menene shikenan to ana so mutum ya zamanto ya dora kansa kawai bisa tafarkin koyarwar alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani shine wanda zai tsira na tashi alkiyama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda za su tsira su ne waɗanda suke ni da abun da ni abun nake kansa a yau ni da sahabbai na har zuwa tashin alkiyama dan ka duk wanda ya bi abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kansa shi da sahabbansa ila kiyamata har zuwa tashin alkiyama za a rinka samu mutane a kowane wuri a kowane gari a kowane yanki za a iya samu akwai za su tsaya tsayin daka ba da abubuwa dewa wanda shari'a musulunci ta haram suna iya yin su kawai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya zai wa sahabbai a zamanin fitan wato zamani na cikin jinu da zamani na tsorin zobewa daga addini akwai zamani da zai zo akwai wawo shi gaske wallahu alam zamani na turi barin addinin musulunci ta hanyar kalmomi kalma kawai mutum zai faɗa ya yi nisa da addinin Allah aiki kawai mutum zai yi ya yi nisa da addinin Allah ya yi nisa da rahamar Allah ya yi nisa da abin shi ne zamanin kitan zamanin kitan biyar kowane al'umma da abun da ake jarraba su amma annabi alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ƙarshen al'ummarsa za a jarrabe su ne da abin duniya kamar irin su kuɗi da makamantansu da wannan za a jarrabe ƙarshen al'ummar to sai kuma abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na intishar al-kabir wal isha'at yawan ya da karere yawan ya da karere da yawan ya da labarin da ba shi da tushe za ga rajar umma da wannan kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sabai tabarka ta ya rasulullah in mutum samu kan kansa irin wannan lokuta ya zai yace ya taɓa gubaitu mutum gidansa ya wace shi mutum da ya zo ya shiga cikin gida ya rufe kofar gida ya sa'u hubai ya shiga cikin gida ya rufe kofar gida su da tsabar tsoron mafi yawan wanda za su shigo ba su kai za su shigo da alkhairi ko a zo a yi magana ko a zo a yi kaza ko wani abu haka to zamanin fitan sai mutum ya yi taka tsantsan da da zamani annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin abubuwa idan ka ɗauko su za su zan su kawai iya gaskiya an faɗe su kuma ga suna suna faruwa to don haka duk abin da mutum zai kawai ya tabbata tsakaninsa da Allah bai ɓaci ba sannan ya yi abin da zai domin gina lahirarsa kowa a cikin nan za a tambaye shi ne game da abin da ya gabata abin da kai shi ne naka ka damu da wani kar ka damu da aikin wani sai dai in ko nasiha ko gyara za ka yi mutum amma ka shagala da aikinka la tastagil bi uyubin nas kar ka shagaltu da laifukan mutane ka shagaltu da laifukan Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina farraqu dinahum sune yahud farraqu dinahum shine hadithul firaq annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana wa kanu shi'a suka zama tsigiri tsigiri daban-daban ƙungiyoyi daban-daban jama'a jama'a daban-daban Allah ta lasta minhum fi shay' tashin malamai suke cewa wannan ayan ta sauko ne tana bayani akan ɗabi'un yahudi tun kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tana rabuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari wa al'ummarsa iftaraqatul yahud ila kaza wa iftaraqatul nasara ila kaza yahudu sun kasu kashi kaza nasarawa sun kasu kashi kaza kuma al'umma ta su kuma za su kasu kashi kaza amma duk lokacin da ka ga rudani ya yi yawa abu da ake so ka duba kai ina alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan abu ya gagara tabbatar da alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gagare ka a guri sai ka kaura sai ka kaura kai in ya gagare ka tabbatar da koyarwar alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gagare ka a gari sai ka koma shi sai ka koma jeji ko da za ka rayu kai kaɗai ne kana cin ganyaye da 'ya'yan itatuwa har ka bar duniya halta a tatar Allah har ka hadu da Allah domin addini shi ba a sassauci na a rabu da shi to Allah subhanahu wa ta'ala magana wa kanu shi'a lasta minhu fi shay Allah ya barrantar da manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ce baka da wani hannu a cikin lamarin su na rarrabuwa da su inna ma amruhum ila Allah sani kawai al'amarin su hukunci a kansu yana ga gurin Allah subhanahu wa ta'ala za su koma ga Allah zai musu hukunci na thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan Allah zai ba su labari ba da labari na gaskiya bima kanu yaf'alun da abin da suka kasance suna aikata. Allah ta man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih wanda ni ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya falahu ashiru amsaliha wannan tukunci ne daga Allah wani bonanza ne bonus daga Allah subhanahu wataala mutum ya aikin lada guda ɗaya Allah ta falahu ashiru amsaliha rahamar Allah ke shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba dukkan al'umma ta za su ga aljanna sai wanda ya duwa man ja'a bil hasanati falahu ashiru amsaliha wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya yana da lada goma a yana da madadinta irin misalinta har guda goma ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man hamma bil hasanati wanda yayi nufin aikata aiki kyakkyawa fa amilaha sai ya aikata yana da lada goma zuwa har 700 ila masha Allah ya yi nufin aikata kyakkyawa kuma ya aikata to an rinka ninka masa aiki wa man hamma bil hasanati wanda ya yi nufin aikata kyakkyawan aiki falam ya kuma bai aikata ba ya fata to yana da lada cikakkiya guda bai fa aikata ba wa man hamma bil sayya wanda ya yi nufin aikata mummunan aiki falam ya sai ya fata bai aikata ba yana da lada cikakkiya guda saboda barin sabon da yi wa man hamma bi sayyi'ati wanda ya nufi mummunan aiki fa amila kuma ya aikata bai fasa ba falahu abuna ne wahidatan kawai abuna la alhakin kwalli daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi kwalli daya tak za a bashi kaga ashe Allah subhanahu wata'ala yana nufin bayinsa da rahama kuma yana nufin su da shiga aljanna sai dai wanda yake haka Allah subhanahu wata'ala ta man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih Allah yana ninninka lada da yawa dukkan aikin alkhairi Allah ninka su yake sadakoki na dukiyoyi da na filfili na ayyuka na ibada badaniya da ayyuka daban-daban hatta alkalimatul hasana kalma kyakkyawa da mutum zai yana da lada ana kuma liminkawa nusarwa da mutum zai yana da lada kuma ana liminkawa daga Allah subhanahu wata'ala ya ce ya tabbatar da wannan man ja'a bil hasanati al hasanati kawai duk wani abu kyakkyawa shi ya shiga jinsiya wani al al jinsiya duk wani jinsi na kyakkyawan abu ya shiga ciki ko mutum yana tafiya sai ga dutse wani zai iya yin tuntube da shi kawai sai ya ɗauke kawar gefe kawai shi kenan ya shiga cikin alhassan ya ga wani abu ya gyara ba wanda yake wurin ba ko akan hanya ko a cikin gurin zaman al'umma ko wani abu duk wannan ya shiga ciki ومن جاء بالسيئة أما وان da mummunan aiki. Allah ce fala yujza illa mislaha ba za a sa kanka masa wasai da misalin ta kawai in dai mun ne iya misalin ta amma in kyakkyawa ta nimmin kawai ne daga goma yin sama amma duk da haka mutane su shiga wuta Allah ya kiyaye Allah ce wahum la yuzlamun kuma alhali ba za a zalunce su ba duk wani wanda ya aiki Allah ya haramta wa kansa zalunci wa ma rabbuka bi wallamin lil abid Allah ta inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da ninnin kalala ga masu aikin lada da kuma rashin ninki ko da kwaɗe ne ga kuskure ko zunubi idan mutum ya aikata saboda bayyana rahamarsa inna rahmati wasi'at ghadabi Allah subhanahu wata'ala yana cewa rahamarsa ta yalwaci fushinsa rahmat a wata riwaya inna rahmati ghalabat ghadab rahama ta tari jayi fushina kaga Allah subhanahu wata'ala rahimu mai rahama ne mai jinkai mai tausayi ga bayi Allah ta'ala alim insha Allah muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu tambayi guda biyu da ya addu'a wannan ya tambaya ta ke cewa malamin ne idan ba ya sallah sai da suka mara neman na tabo yana da mutum na tabo kuma kashin da bai tabo ba in kuma masu yin rubutun sabarawa بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. da كان تقوى da يتكبر kaka ka dade mu yi kafara shi yasa ne wani ko ake so ya daga murya da kafara a cikin masallaci wasu aka bai da sun zo ana sallah kuma ke zo suka ce Allah ko aka da duk an bi shi a wani kan suka yi tsammani da imani sai ka rage kanka ko in kuma ka je da kanka shi Allah ba ku kasar da yau ne yayi liman ne ake so ya daga murya kowa ya amma da mutum ya kuskure ya ɗauka ya ji kamar liman ya yi kafara sai ya daga kansa sai gani wanda kafara sai koma shi ke da ba wa ya kusa wallahu a'lam ya kamata biyu yake cewa malam bayan wata sallah sai ake yin addu'a da safiya da kuma sama da dai a da ake da safiya bayan sallah asuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ku ambaci Allah an bato mai yawa sannan ku yi tasbihi gare shi bukuratan wa asila safiya bukuratan sassa mai da wuri a yi a yi sammako da ambatan Allah daga mafi tsadar lokaci shi ne bayan kan idar da sallar asuwa a wajen ambatan Allah sannan yammaci kuma shi ne daga lokacin da ya mafi lokacin abokan Allah ne ya mafi ke to amma idan misali mutum ya dinke da na yawan mutum saboda ne ya kai bayan magariba akwai alka na bayan magariba bayan sallar magariba wanda ake tsawai tashi sama da sauran a zahar da la'asar da zahar da la'asar da isha nan ba kai da azkar irin yadda ake bayan magariba ko shi ne farkon dare amma ba shi ne lokacin bukurar ma'ashiya ko bukurar ma'ashiya yammaci shi ne lokacin da aka lokacin da mutane suka shagala da ko kasuwanci ko sana'a ko abubuwa da kowa yana ciniki don ya tafi gida kowa yana rubewa don ya koma gida kowa yana kaza ya lai yammaci la'akar shi ne bayan sallar la'akar shi ne lokacin ambatan allah ya yammaci ko ko bayan sallar la'akar da ɗan tsawon lokaci haka ko ko bayan sallar la'akar a mubashar da ma'ana tattada in mutum ya ji ko bai samu damar yin wannan ba ya yi na ba kuma ko da mutum ya yi wannan bayan magariba akwai azkar waɗanda suka tabbata suna sunna da Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da tsayi sama da isha da azahar da abin da isha da azahar amma bayan da asar shine lokacin yammaci duk da malamai sun ce ba bayan da asar rubu ba shi a ba ya kan da yamma yi kamar dai bayan da asar da an da an yi sallar da asar kawai an shiga wannan lokacin amma da ya yi yawa ba da mutane samun lokaci ba ta ka sun yi bayan ka bari ba ilẹ̀ ìṣòro pẹ̀lú àǹtáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rí tí ó lọ ká lè fún ọmọbìnrin kan lórí àǹtáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rí ọ̀ṣọ́ lọ́kọ̀ọ́ káàkiri láti fi kọ́kọ́ ní wọ́n lọ́kọ́ láti fi ti ń bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ tí wọ́n lọ àǹtáwọn ẹ̀rí wọn káàkiri ẹ̀rí àǹtáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rí wọn kọ́ أما أمر أن لا تكفيان الوجه لا أكل ولا وعاء. نحن في المقدرة في الأمر البلدية.

Duka bayan Allah da kuka wasu da ba a duwa cikin gobe bayan Allah ba Allah da ya dole wanda za su rubuta jarabawa da jan Allah ba da Allah da Allah wanda da juna da zai su lafiya ya zama dubiya mai wanda ya bude shawarwa da albarka cikin shawarwa اللهم فجعل فيه أفرنا تلك الرواية وعلى لا يأتون وجاوز رحمه عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر على

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك